السلام عليكم ورحمة الله وبركاته assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya kuke da fatan kowa yana lafiya ya dare dama ina so na yi magana akan live video da na yi last week last week live video da na yi kun san ita rayuwa a rayuwa kowa yana samun kuskure kowa yana samun kuskure kuma a rayuwa ba wanda ya wuce kuskure kuma shi dan adam tara yake da cika goma ba a rayuwa inda ka da kaddara ka samu 90% ɗin ci gaba da rayuwa to na zo ina live video last time last time last live video da yi kani ga Allah na san ku kuna yawan ganin live na kuma lokacin na zo a cikin fushi ne cikin fushi a cikin fushi tsakani ga Allah na zo ne cikin fushi kuma kun san fushi ba abin da bai sa ni kaina na san abin da na yi ban kyauta ba abin da ban kyauta ba ni na sani wasu sun ce na zage su na zage iyayensu kani ga Allah fushi ba abin da bai sa amma ni da niyyar in cutar da wani ko kuma in zage iyayen shi walla ba ɗabi'ata ta ba ce na yi abu ne cikin fushi na yi abu ne cikin fushi duk wanda na ɓata wa rai a wannan fushin da na yi wanda na ɓata wa rai ya yi haƙuri saboda kun san rayuwa wallahi fushi fa abin da bai sawa ba abin da bai sa kuma za ku lura tun da nike da ku friends na social media ban taɓa zagi ba ko ku wani abu ko ku ga fushi ko haka to ranan tsakani ga Allah wani abu ne ya faru har ya tunzura ne fushi har na ina wasu maganin da ma kwata-kwata ma bai ma dace ba wala abin da ya tsaya min a rai eh, mutane suke cewa ka zazzage mu ka zage iya mu ka raina mana iyaye kaga duk wanda ya na iyayen wani kaga ya raina iyayen shi kenan kani ga Allah ni kai na san abin da nayi ban dace ba saboda eh, kalmomin da na faɗa a ciki kalmomin da na faɗa a ciki gaskiya bai ba kwata-kwata ni kai na na tsaya ne nazari na yi tunani na ga bai kyauta ban kyauta ba ga baki da ba ɗabi'a ba ce wanda ne ma ba daidai ba yana tunanin na zage shi ko na zage iyayen shi wallah ba ɗabi'a ta ba ce kushi ne kuma kowa yana samun kuskure wallahi kowa yana samun kuskure haka yake kowa yana samun kuskure kuma in dai har ka da kuskure to kuma ka yadda ka san yi kuskure to abu ne na dubawa to don haka eh, da abokanai na da kowa da kowa da mai tare da su na san na bata wasu rai da dama na bata wasu rai da dama kuma har na san na bata motsi da dama kuma na zo ina so in gyara wannan abin da na so da na san ban kyauta ba ni kai na san ban kyauta ba tsakani ga Allah in dai kai abu baka kyauta ba kai kan ka sani ta Allah duk wanda da ya san na sa shi ya fushi shi ma to na faɗi abin da bai dace ba Allah ya ba ɗabi'a ba ce gaskiya ni kai na fushi ne ya sa ni ba komai ba ma insha Allah an yi an gama insha Allah na gode na gode sai an jima